haske ba zai dauke wani na ruwan ne a sami awa daya shi ne mutum su ne katin da rabai shi ya kasa irin wanda zai wuce mutum تعالى شأن مفهوم الذي يكون بتقدير الشكر هو الخالق من Gracias. sai da aure ka bata an kuma shi fara yin tabbata wala la ne ya Allah ya yi so da abubuwan na rantsi sai sa cikin da za a kore zan kenan tabbatar da abu shi amma Allah ya gwada mana cewa shi kansa da وإذا رأت آية قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء sai ka ta abu su amma da cikin zuciya su ba sun tabbatar haka ne zulman saboda tsabagen halin su wa zuwa da kuma girman kai amma da duka kan shi kaga yadda Allah ya da su to saboda haka rabbu nan kowa ma ya yarda ya san cewa rabbu shi yasa malaman tauhidi wanda suka yi sa tauhidi ma suke ganin cewa dan mutum ya zaci maka shi musulmi ya yarda Allah ne ya halicci gobe bai ba yanzu aka ba

am asabtu shine an tafa wi an tafi har ta fa'al saboda a lokacin ne halitta ta daya fa ai halitta ba na asabar ba dai Allah ya ga kuma wani ya'i da kanki inna ba wai dai ya ga kuma ba sai ki an su a cikin kwana daya khalaqa samawati wa ma'a ai cikin suratu musirat ta yi mana bayani yadda yadda halitta ta kansa ya Allah ce kula yi kuma da zafi wa mabilan kuma kula تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إن كنا نشعر بالقوة في فمالك سورة كيسرة وقدر فيها أقواتها يكون أرجوك لذات الله سبحانه وتعالى قدر في أربعة أيام cikin kwana hudu amma kwana hudu nan an yi plus da wancan din suka yi sai aka yi aka aka fitar da solution na bada ko ba wai kace 2 plus 4 ba a'a malamai musamman scientist islamic scientist ko muslim scientist suna cewa wani bukatu na alama ce ta cewa duka abu da kake gani a sama na moon ko na moon da sun sun kenan da kuma stars da kuma correction na stars wanda yake akwai ba da planet group of plants iya samu amma duk girman sama ba ƙara da sai Allah ya ce ta wani abu ya ce kuma da duniyar gaba ɗaya shi da kake ganin da wannan duniyar wannan su ɗaya ta ci lafiya da ke ishi ya ƙaura ƙaukara Allah ya kafa sai ce su sai ce ku zo ku yadda nake so ƙaura ku so ku yi biyayya kamar yadda nake aukara ko ku zo ku zo ta karfi da yaki ko kun yi ko so ku ɗaya قال ذلك في حبيبنا قال ألا ما نزلنا مسلمة منا مسلمة سبحان الله أقول بايا سلا سيارة قوة باكا بين سيارة فأنا سيدة لا يجب أن كان عندنا إذا أولي بقاوة بأي كوية قوة وما سيسلت في حبيبنا قال يوسف فقط فقط فقط فقط فقط فقط فقط فقط aka samu kuma stress aka samu duka kuma mutane za su iya rayuwa har a babu da sai Allah ya zartar gaba ɗaya sai suka zama saba a samawa suka Allah ya halicce su ya tsara su ya su sabbai bakwai فقضاهن goro sama ya cika ta da rayu ya sa Allah ya sama an kwace sama wato sama ta yi kara jikin cikin nan da za ta fi abu a da nauyi ya yi wa an nauyi da jera wannan abu za ta ce kofar ta an ta ima ai ma an ce mata ya cancanta an tsara mata an ce ta daidai da jera wannan kara me yasa Allah ta ce ma biya mawdu'in mawdu'in mawdu'in alani ba inda za ka yi samu kwanta a sama duk girman ta duk yawan ta a wata ruwa ta ba ita za ka iya sa dan yatsan ka sai dai ka tura shi a kan mala'ika dan amma kare take da mala'ika sai ka karanta wani mala'ika ya yi sujada wani ya yi rukuku wani ya ya saka sa a kasa a rubuce sa mun ko ka rasa ruwa ba ruwansa tallafi da yake wanda suke can wajensa su sabbi dunan laila wanda hara da ya fito suna can suna sallah dare da rana ba sa gariya to Allah subhanahu wataala ke cewa فقرأنا سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم wannan iya halitta ce da gyara abu da tsara shi da sai shi irin na Allah magwari ne karfi wanda ya fi kowa da komai kuma masani wanda duk ne yana yin abin mu dawo maganar kwanakin nan ta ce ayyam ayyam da ku yau al-yau kuma shine a haɗa yini da dare su sai Allah su bada al-yau dan an ce sittata ayyam to an yi an kwana kwana ba da musaffada ba domin su saboda kwana an yi wacce ko wani lokaci kwana na ko ita a Hausa ta

domin kafin a rike sama da ƙasa ba a san da su ba to a wani kwana kenan Allah ya halicci sabmai da kansa a cikin kwana bakwai to a anan malamai suka ce abin da ake nufi da ayyam din nan ai auqatun da zikir ayyam lokutan ne Allah ya ta su yin amfani da su ya gaya mana da mutane tunda da ba su da ake yi mu da, a gane

خلق الله التربة يوم السبت Allah ya halicci ƙasa ranar asabar sannan Allah ya halicci duwatsu ranar lahadi sannan Allah ya halicci kaza ranar kaza sai aka yi ranar juma'a ranar juma'a ita ta ƙarshe shi ne wa kalama adam Allah ya halicci annabi adam bayan sallar na asar ranar juma'a wani da na faɗa hadisi wanda isnadinsa a zahirinsa ingantacce zahirin musika kuma shi yasa imam muslim duba da hukutar isnadinsa ya rawace shi ba bayan da irin sun hadisan da malamai suka suka suka suka suka yi zabarin su a cikin sari muslim suka ce gaskiya wannan hadisin duba da yanayin tsarin hadisin da kuma jerin takaice kwanakin cewa alci al-makruhu yusuf النور يوم الأربعاء ونحن يوم كذا ونحن يوم كذا كما أن تأتي وأن لا أقول به ولا نستفيد به أن يقول أن الله لا يقول أن ولا شيء سيوصل الدعوة إلى سبيل التشريع سواء بالنسبة wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ɗan adam da shi ba wannan kashe su yana daga cikin abubuwan da aka gano kuskuren marawaita hadisi shi abu huraira ba ya danganta maganar ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi maganar ne shi kuma ya ci tare daga wajen ka'ab ibn malik wanda aka sani da ka'ab al-ahba wanda asalinsa kirista ne abubuwan asalinsa ba ya ne ko mahaifinsa fasto ne ka tabbalin ne a cikin yahudawa kuma ya taso ya rasu manzo Allah amma da imani saboda yace mahaifinsa ya rubuta masa ya ya ya ya ya rubuta masa littafi ya ya rubuta masa saura ya shi to sai dinke wajen shafuffuka sai ya da ta tsakaninsa da shi suka yi rasuwa a kan cewa ba zai taɓa rufe wannan abubuwan da ba ya yi sirrin su ba a alƙawarin cewa hanyar da zai da mutu ba ɗaya ce ku shi ne to a shi al'amarin wannan Allah ne a cikin bayani ne game da annabi Muhammad shi wannan munafiki da ya nuna sai koya wannan yace na zarce ina ci gaba da tafiya

duk abin da aka gani shi ta faɗi sai a karɓa idan kuma shari'ar mu ta yi shigo a kansa in shari'ar mu ta faɗi sabanin sa to dole a ƙayyade wannan abu a jingine musu kayan su in kuma shari'a ta yi shiru to a karanta a yi shiru in dai ba za mu ce ƙarya ba ne kuma ba za mu saki jiki mu karɓa ba sai mu ce to mun imani da abin da aka sauka mana kuma ku da na a kai ko kamar ba a saboda da la'ad bane kamar yadda wani ya zo a cikin wannan hadisi a imam ibn kathir Allah ya kansa dama idan ka duba cikin tafsirin tafsirin Qur'an abin ya kawo wannan hadisi bayan nan kuma ya yi batu mai tsayi a cikin al-bidaya wa nihaya wanda a cikin yake faɗa cewa lallai kuskuren marawaita da suka danganta سالان حسب الدور addini kuma kalma ce ta aƙida wacce take buƙatar critical examination da kuma interpretation gwargwadon abin da nasoshi na ƙur'ani da suna suke hukunta wanda a kan fahimtar istiwaji ne aka samu gwargwar a cikin al'ummar musulmai tsakanin masu tabbatarwa da masu korewa tsakanin haka da har wasu masu fita daga musulmai kalmar istiwari ma kafin ku kalmar istiwari wanda za mu tarsu suka kanta in mastawa ala al'arsh tarjama da masu sai Allah ya daidaita a kan al'arshi to wani al'arshi ne ne da ake ta magana a kan Allah ya daidaita a kanta So, shi wannan al'ashi yana ɗaya da cikin kalmomi da yawanci muke faɗa su amma mun san in na tabbatar da da za ka kawo mutum da ya cikin musulmai sai ka ce musu da Allah kana so su yi maka bayanin al'ashi kawai da su san suna kuma su a ganin su tana al'ashi wani abu ne na Allah ko ne na Allah ko na yi su sani ko kuma muminai mun yi imani da cewa al'ashi gaskiya ne kuma akwai shi da tuka mun imani da al'ashi shi ne tsoron ya kamata mu san me shi da aya ta tabbatar da cewa Allah ya gare ta arshi sun mastawa ala al'arshi wanda ya zo ayoyi bakwai a cikin alƙur'ani a wurare daban-daban insha Allah za mu zo su to me al'arshi al'arshi a yaren larabci na kace ana nufin ɗago abu da kuma

sai ku tafi ko na gida shi ma ana ce masa al'ash kamar yadda al'imamu zabi a cikin lafazin dajin abu su ma kamus ne daga cikin kawamis na larabci yake da al'ashi min al-baiti aka ce masa arshin baiti sababu ala rubutun ومنهم لأن ما أسكن الجزء أقسام أو القناديل المعلقة بالعرش ko kamar fitilun da ake rataya su a cikin rufin gida sannan wani lokaci kuma tilas na abu kuma ana kiran su suna al'ash kamar yadda shi azzabi kan a cikin tafin aru yake cewa ya ɗauko daga zajjaj da ta da isaki a yi wani hamdu da isaki isaki da kira'at ya ce fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa hiya khawiyatun ala urushiha aw kallati marra ala qaryatin ko ka ba su misali kamar misalin mutumin da ya wuce wani gari wani ya samu ya zo ala kushe ha ga shi da baki ɗaya kamar rumfa ce da aka kayar da ita ta fafon kan biyan dinta haka Allah samu wa ala yake cewa wani ya samu a wannan malamin sai wa huwa yuqawimu haka da ta tantance da ta بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا شرع أن لا يناله بصر العلم ترى دونه الملائكة ملائكة الصور وما الأرش نقول بنجي سبحانه وتعالى شريعة كاملة مقوية عليه المرة تسمع معنى السلام جي farko dai Allah ya gaya mana cewa ya nuna mana cewa al'arshi wani gado ne nasa ya aka sa Allah ya siffanta shi da cewa shi ne al'arshin maji wato wani gadon mulki ne almaji ne girma kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin wassalamu zatul buruj yace bil arshil majid Allah shi ke inna bashara bika da shari ko innahu qulib haka ne ko wa yuridu wani huwa al-ghafurul wadud bil arshil العرش المجيد وديك لكذا واتو تدو وديك المجيد أجراء الحمزة الاتساعي إذا أتى ودام الاتساع سيغنتو العرش كيف سشيء المجيد وديك بكما فعال الاسم مرضي العرش المجيد أجراء الجمهور من دراهم kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta shi da babba ومن الله سبحانه وتعالى اسم الباشداء رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عزيزتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم هذا العظيم وانت العظمه سنقوم yana da karanci da girma girma da karanci kamar da Allah subhanahu wata'ala ya sifanta shi a rabbul arshi karim al arshi karim a cikin suratul mu'mina inda ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa innahu la yuflihu al kafirun amma rabbul arshi الكريم la ilaha illa huwa rabbul arshi الكريم fa abu بكر رضي الله عنه domin shi ne ubangijin alhashi wanda yake mai girma sannan kuma Allah ya gaya mana cewa shi gadan yana da girman da sai an ɗauko shi mala'iku ne suke ɗauko shi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana a cikin suratu ghafir a farko farkon ta allazina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu allazina yahmiluna al'arsha sune mala'iku su za su ɗauko al'arshi kuma kenan ana ɗauko shi ya zama wajibi a matsayin kan mummuni ka san wannan kuma ka yarda da shi sannan kuma ubangiji ya suka mana cewa shi wannan al'arshi shi Allah da kansa ya daidaita a kansa daidai cikin wanda ya dace da shi wata ba a iya sifanta shi da wata kama ko sura kamar yadda ya zo a rahman ala al'arshi stawa ثم استوى على العرش annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya gaya mana cewa al'arshi yana da kafafuwa shi gadan kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin bukhari wanda abu hurairah da muslim wanda abu hurairah ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yadda za a ta kasance a ranar tashin alkiyama kafin tashin alkiyama yas'abu nasu mutane alaihi wa alihi sallama ya tufanta mana shi cewa dingine ne al'arshi yana da girma kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa matal samawati matal samawati sabai lil arshi idan ka dauki sammai bakwai gaba ɗayan su sai ka dauki alashi ka kawada su ka auna su manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka matal halakatin kulliyat fala ma'ani ne ko sisi ko taro a jefa shi cikin jeji ya kake da na ci alimi waye da ce a na ko taro na ko kwaro na ya ba a cikin jeji a da alimi za a yi kuma za a jefa samurai da sai a kan alhashi to ba za a jefa nini ne kan karami a cikin cutar jeji ba za ku komai ba to wa matsalolin ko ne da to shi kuma ita kuma kursiyu gara ta da al'arshi ita ma kamar kazalika shi ma kamar haka kamar kwatankwacin as-samawati lil arshi sannan da zama ma ya gaya mana cewa ko kuma ubangiji ya gaya mana cewa al'arshin halittarsa aka kamar da za mu gane a cikin faɗin Allah rabbul arshi da cikin lakarin sannan da zama sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana cewa mala'ikun da suke ɗauke da al'arshi mala'iku ne karfafa kamar yadda yake a cikin sunan abi dawud isnadi ingantaccen da shehu albani ya inganta shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin hadisin jabir a udina li an uhaddisa an malakin min mala'ikati hamalat al-ard yace an ba ku labarin mala'ikatu fi duburihi ila tsakanin fatan da kuma wuyansa nan tsakanin fatan kunne da nan kuma in ta aika mun ma ya yi sarki da ai ba to shi wannan mala'ika tsakanin fatan da wannan wuyan nasa nisan da ke tsakanin wannan wajen in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masiratu sab'ati ashi'a da za a ba ka duki da da gudu a kai sai kai kashe shekara kai bakwai ba kai saba daga fata kunna sa zuwa malaika ɗaya daga cikin malaiku da suke ɗauke da al'arshi a san kuwa al'ashi ba ƙaramin gado ba ne shekara ɗari bakwai ba tsakanin wannan idan ya zanto dama ko ka zanto shi ne mafi rashin tsaro a cikin mutum to kuma ina ga tsakanin ta zuwa marasa har wannan ba zai samu ba ke triliyon na su da zai shekaru wannan shi ko mala'ika ɗaya ne shi ko mala'ika ɗaya ne ba ce maka shi ya fi girma ba su kuma suna nan cikin mala'iku da suke ɗauke da al'ashi kamar da ba mu ci yasa mala'ika ba a kuma da suke cewa suna so su ga mala'ika wasa suke yi sai da ba wuce ce rike su gabi ke na mara ya zama na shi su biya wani inda zai iya ganin sa wannan ubangiji ya ke fanta da al'arshi duk abin da aka wanda aka da al'arshi ba ubangiji ba to wani ne na daban wanda ba irin na ubangiji ba kamar da Allah ya ma على العرش وقالوا له سلطان شو أن لنا العرش كان وسمع المسلمين شيء فرقم أبنى أخبار ألتا وسمع المسلمين سيئة أن جاء الكلم وكما sai الرجوع sannan mafus kenan da kuma aka zo aka halici al'arshi to yana al'arshi ne to a ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gaya mana cewa shi ya daidai a sama samun samun bakwai kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala yana saman al'arshi abin da ya kamata mu la'akari da shi shine a shi Allah bayan ya halitta sammai da kasai idan ka dubi matsayin ubangiji subhanahu wa ta'ala ka kuma dubi al'arshi za ka ga bakarin arshi bin nisbati ila Allah ma alayhi min al-makhluqat al'arshi yana kusa da ubangiji yana kusa da zafin ubangiji fiye da ma fiye da fiye da rabuwar mahalukai dan Allah ya ga mana ya daidaita akan shi wannan al'arshi sa'an kuma idan kuka sake kallon al'arshi za mu shi ya kowace halitta daga cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala girma da kuma kasancewarsa a sama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Bukhari yake cewa sai za su attu Allah idan za ku rufe Allah fasa rukun firdaus a kurofe shi ya ba ku aljanna firdaus in za ku rufe aljanna wa ina hu domin ita aljanna a ausatin jannati wa a aljanna ita ce ta fi zama ji a cikin aljanna kuma ita ta fi zama a can sama ku arshur rahman a saman aljanna firdaus kuma ne yake kuma an gaya mana wurin da ne ke gina ko fawqa arshur rahman wa minhu tafajjaru anharu janna tanaki wato koramai na aljanna suke bugowa ruwan suke ke ba. wannan za ku fahimci Allah ya daidaita a kan al'arshi daidaito irin wanda ya dace da shi Kuma za ku gane cewa al'arshi shi ma halitta ne wanda yake mafi tsayi mafi girma a cikin halittun Allah kuma za ku gane cewa al'arshi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fi ragowar halittu baki ɗaya kuma za ku fahimci cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa was samaa wa yawma nasmi samaa ka tayyi sijil lil ko ka tayyi sijil lil kutub za mu nade sama da kasa baki sai kamar da ake nade takarda an gama rubutu to al'arshi baya cikin waɗanda abubuwan da za a nade domin shi ubangiji ya daidaita kansa wanda a karatun na gobe za mu in Allah ya lafiya to al'arshi za mu kara kin da kuma su kuma al'ashi kin da za su sa su kwanta sai kuma mutum wani irin daidaito Allah ya hana al'ashi idan ana iya sanin daidaita kuma ba a sanin ne hujjoji da dalilai kuma ya a aƙidun mutane suka dangane da abin da shafa al'ashi da fata abin tsari Allah ya ba mu hadin sauran da ke so kuma Allah ya san ya mana Allah sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yau da mu san tambayoyin masu zuwa